بسم الله الرحمن gidan rana ke idan babu kuɗin adan ya wulaƙanta shi zaka yi bauta musu kenan to ai kwamon ai su ke bauta ma saboda in ba don so ba za ka dinga tashi da sanyin safiya kana tafiya asibiti ba <sighs> mu ci gaba da tattauna abin da yake tafa da mu kaga tun da kai kai ne likitan rariya so nake kudin ka bata guba a matsayin magani ta sha shi kenan sai ta rasa ranka kaga shikenan ka mallaki wayannan kuɗin da wanda za su zo ma nan gaba kuma babu wani wanda zai zarge ka saboda kai likitanta ne ya abin da nake bukata kenan a wurinka amma ya kamata ka gane cewa ni likita ne mai cetar ne ba mai kashewa ba sannan kuma kafin zauna a ƙasar nan sai da na yi shekara ɗaya da kimanin goma a kasar waje ba ka tunanin cewa babu irin kuɗin da ban gani ba idan ina so in kashe mutum in samu wannan kuɗin abu ne mai sauki ba sai na kashe fishan dina ba yanzu kai ba jus na baka ba eh kaga zan iya kashe ka nan zuba ma guba bayan nan da awa biyu uku ko biyar in ka wannan gurin sai ka je ka mutu a wani guri ba wanda ya san ka zo guri na kwantar da hankalinka ah, ban zuba ba ina makwatanci ne babu wanda ya san ka zo na daga ni kai saboda ka sai in je in dauki kuɗi tunda ka riga ka rubuta sunana ka riga ka yi sanin cek ɗin abin da nake so ka gane shi ne nan gidana ne wajen ceto ne ba zan iya kashe rai ba ka ga fita daga gidan nan ba na so mu haka da kai dr sadiq please ko nawa kake bukata ni zan baka idan ka sake buɗe baki kai magana zan danga ka ga hukuma ɗauki ɗinka ka fita bismillah maza a halin da ake ciki duk maganganun da muke da shi akwai su a cikin wayata sannan kuma na kwafara su a cikin laptop ɗin saboda gudun shaidin irin na ɗan adam da kyau a gaskiya dr sadiq kai masoyi ne bayan kasancewar ka likita kamata ya mu rike ka hannu biyu ina raliya take in mata albashir. raliya duk na ji abin da ka faɗa ban san irin godiyar da zan maka ba dr sadiq hajiya sai an yi arrestin ɗin kamal dama ina da haushin shi domin shi ne ya sanadiyar cutar da ta kashe mahaifina ina ganin hanyar nan ita kaɗai ce hanyar da za ki bi ki tabbatar da cewa a bayan ƙasa ba ki da wani sauran mai ina ƙara godiya doctor kuma ina so in sanar maka cewa gobe zan fara zuwa aiki domin na ji sauki a'a ki dan bari a ɗan ƙara kwana biyu ki ƙara hutawa gaskiya ne raliya ki bari kamar yadda likita ya faɗa ki ƙara samun sauƙi in yaso sai ki sai ki koma gun aikin ki ko shikenan hajiya amma in ba za ki damu ba zan so yin inviting ɗinki ba dan fita wajen shakatawa soyayya ce ne cika burin jin daɗi ne Baliya, ki dubi kewaye min ki gani, ki gaya min ki gani. Ni ban ga komai ba, sai dai mutanen na gani kowane sai na zarga zirgar shi. Kuma na tabbata duk wanda ki gani a nan gurin babu alamun damuwa a fuskar shi ko? kowa yana cin farin ciki da arziki za ki gaya min dalilin da suke cikin nishaɗi suke farin ciki suke wani gaskiya ba zan iya gaya maka dalilin da yasa suke cikin farin ciki da nishaɗi ba ni kuma zan sanar da ke. wato daga cikin irin abubuwan da suke sa mutum farin ciki da nishaɗi da walwala akwai ƙauna soyayya zumunci zamantakewa samun ƙaruwa na aure na arziki ko na haihuwa da makamantan haka anya akwai soyayya a ciki kuwa kware kuwa idan za a lissafa su ba su cika ba idan har aka cire soyayya kin ga soyayya tana da muhimmanci sosai soyayya ita ke sa tsuntsaye su rayu a sararin samaniya cikin farin ciki in har wani abu ya kawo farmaki ga rayuwarsa ba ita ke sawa ki ga kifi ya rayu a cikin ruwa ita ke sa jin daɗin duniya ita ke sa ga mutum cikin nishaɗi walwala kin gane mutum ya ji hankalinsa yana kwanci kana so ka ce duk abin da ya shafe ta na farin ciki ne babu illa a cikinta? to um, tana da nata illa kuma wasu na ganin cewa soyayya tana da aibu amma jarumai a fagen soyayya ba sai da cewa tana da aibu Abin abinda nake so ki gane shi ne idan har kina so ki dawo cikin farin ciki da walwala kamar yadda kike da sai kin cire duk wata damuwa daga zuciyarki ki ɗauka zuciyarki kamar gona ce za ki yi shara ki dasa sabuwar shuka inda ba ki shiga wannan yanayin ba ba za ki taɓa rabuwa da damuwar da ke damun ki ba dalilin kawo kinan kenan ah! da ta Sadiq hikima da iya tsara zance. Gashi har ya sa ni na fara manta damuwar da take hana ni sukuni. kin tashi kenan. Ya ina magana kin yi shiru kina kallo na. Mamaki kawai kika bani. Mamaki? Wani irin mamaki? Ramon da ganki cikin irin wannan annashuwan har na manta. Aikin da ta Sadiq ne. Ni kaina ban taɓa tunanin zan tsinci kaina haka ba. Ashe yana buƙatar a bashi tukuici Ina kwana umma. Lafiya kalau da fatan kuma kun tashi lafiya lau. Alhamdulillah. Mu dai ce gashi nan da dukkan alamu na ga alamu. Umma, wani duk ce kamata mu ba ma Dr. Sadiq saboda jan kokarin da yayi na kwato ran yar uwata. A'a. Ku bar wannan aikin a hannuna. fatan ka tashi lafiya. Na tashi lafiya. Da fatan ke ma baki da wata damuwa tare da ke yanzu. Babu ko digon damuwa a raina. Eh to, gaskiya sautin murya ya tabbata min da haka. Sai dai akwai wata alfarma da nake nema a wurinka. Wace alfarma ke nan? Kana gaban takura maka ba idan na gayyace ka zuwa gidanmu, amma fa idan kana da lokaci. ba komi kamar yadda bature ke cewa your wish is my command da yake ni ma na taɓa shiga farin ciki a baya sai dai wannan yanayin da nake ciki a yanzu ya bambanta da na baya ban san dalili ba akwai dalili wanne irin dalili a wancan lokacin zuciyarki babu komai a cikinta baki ki taɓa shiga wani irin yanayi na makamanci damu da ke a halin da ake cikin yanzu kin fita daga cikin wata damu dole ki riga jin haka idan haka rayuwata za ta kasance cikin jin daɗi da annishuwa zan so na kasance haka har ƙarshen rayuwata saboda ba na tunanin zan sake samun wani yanayin da ya fi wannan daɗi akwai wanne rayuwa da farin ciki fiye da wanda ke ciki yanzu amma ba sai kin ba da dama hakan zai samu ka sake batar da ni ta batar da ke to barin samu ki wato shi wannan yanayin ni da ke za mu iya kasancewa a cikinsa mu rayu da farin ciki a tsakanin shi kada ka damu ban ga dalilin da zai sa da zan kasa baka farin ciki ba bayan irin namijin kokarin da kai a kaina wanda ba zan iya biyan kashi ba <laughs> ina so ki amshi soyayya ta ni da ke mu rayu cikin farin ciki tare da juna kana na kani shi kuma Allah na shi matar mutum hakun ita ce kabarin shi da yaushe na dariya kar ki ji haushi sake ka sabunta mini jinya ba na san ji kalmar sauka ji shi ya samu ni yaji raɗaɗi san bai daina ba soyayya ce mai sa kuka soyayya ce wata rana ta sada rawa yaya kina kuka raliya ina fata ba abin da faɗa bane ɓata miki baka ɓata min raina ba sai dai abin da nake gudu shi ya faru me kenan ka nemi abu a wurina sai dai ba za ka samu ba saboda jina nake a yanzu kamar sabuwa ina gudun duk wani abin da zai sa sake son wani a raina kwantar da hankalinki magana da na gaya miki ta riga ta wuce ah, sannan kuma magana kamal karki damu kanki tunda yana hannun hukuma za su samu matakin da su dauka kai kin ji ko shiga da sahajiya kin shiga har za ka koma ba za ka shiga ka gaisa da sahajiya ba kin san an yi gwagwarmaya yau kuma ina bukatar jin huta sai an jima Hakun ita ce kabarin shi Assalamu alaikum. alaikum salam. Barka da malam. Barka da. Yawa. Um, da Allah ina tambaya ne ko Allah ya saka sani. Allah ya sana sani. Akwai wani mawaƙi ne da na ganshi a gidan biki. Sai aka gaya min cewa a wannan studio yake aiki. Okay. Uh, a gaskiya mu mawaƙa mun kai mu hudu a cikin wannan studio. Kuma kowanne a cikinmu yana zuwa gidan biki. kuma yana yin perform da za ka iya tuna sunansa watakila zan iya sanin kowanne ne a cikin sunan shi abbas sa'id gaskiya kana da sa'a abbas sa'id kusan shekara ɗaya da rabi ba mu da contact da shi amma kwatsan jiya sai ya kira ni da wata namba kuma na yi saving ɗinta dan yanzu gaskiya ba a garin nan yake ba in dai har za ka iya neman shi ko a ina yake bari mu baka nan ba ka je da rayuwar ta kasance a halin da ake ciki yanzu zuciyarta ta zama tamkar dutse ina da yakinin babu wani wanda ya sai tosa zuciyar ta dawo yadda take da sai kai doktor idan na wuce wuri ba na wage sannan kuma ta riga ta zama tarihi a rayuwata dan adam kuma ba shi da ikon dawo da abin da ya wuce abbas karka ce haka muna fama taban da ke zuciyarmu saboda mu kashe kishiro da ke zuciyar ma'abota soyayya kar ba manta da wannan cikakken masoyi shine wanda idan ya ɗauki alkawari yake cika. ni kuma a tunanina in har kai masoyi ne na gaske to baka la'akari da halin da kake ciki kana iya sadaukar da ranka ne akan wanda kake so ya shi kai hakuri doctor gaskiya ba zan iya ba lokacin da rayuwa ta bani labarinka ta yi mun da cewa kai mutum ne mai saukin kai mai fahimta sannan kuma kana da kirki amma ina zuwa sai na tada sabanin haka kir da mutanen da suke amfani da baiwa da Allah ya hore musu ta kalamai daɗaɗa suna yaudara zuciyar musu ya ishe kaka da ku wannan abin da kake faɗa tamkar cin zarafi ne a tattare da ni ina ganin mutuncinka ba don haka ba wallahi sai na keta ka ko kana tunanin cewa ni babu zuciya ne a na? ko kuma Allah bai yi min zuciyar da zan yi kishin kaina ba ban taba ganin inda aka daki mutum aka hana shi kuka ba kuma ba za a fara a kaina ba yashi wannan zaksiya yashi ka je pharmacy zuwa. Hello? Ba na so in ga kowa idan ba patient dina ba. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Raliya. Bismillah sauna mana. me kenan kake nufin kayi kenan dr sadiq me shi kenan daga na gaya maka gaskiya abin da yake raina sai ka daina zuwa gidanmu kwata-kwata ga bar garin gaba daya ba haka bane raliya wata tafiya ce ta taso cikin gaggawa ya zama kuma dole in da na je kuma sai kasance wani muhimmin taro muke yi shine na kashe wayata amma ko da kin kira wayata yau a za ki same ta har hankali na ya kwanta domin ka tafi ka bar ni cikin zargi wallahi ki kwanta da hankalinki hankalina ba zai taɓa kwanciya ba har sai ka min alkawarin za ka zo gidanmu ka yi lunch da rana ba damuwa zan zo ki gaida su hajiya da kuma zainab sai an

ni kuma nakan ji daɗi idan aka ba mutum kyauta har ya nuna ya a kai ina da take san da so kai amma mutum ne kin yi kyau yau ban taɓa ganin kin yi kyau kamar yau na gode bismillah ga abincin um sai dai kuma akwai wani mantuwa da ni a cikin mota akwai wata tsarba da rikita tafi da ita a'a ka bari mana in ka gama cin abincin ba sai mu je in karba ba an yi kuma gaskiya ba zan iya jinkirin har sai an gama cin abincin ba ki haƙuri da jin ina zuwa na zo miki da tsarbaki ga ta nan bismillah la la la la sha Allah ya bani ke na cika buri ne zuciya ruwan idanuwa waye zai sa su kwanciya da damuwa amma na bar wa zuciya ina da damuwa amma na bar wa zuciya irin idanuwa na waye zai sa su kwanciya Ah ta makantar da idanuna soyayya ta saba na ce kuma ba na ganin hanya yau na tabbata ni da ke karka cire wannan watan dokta na ga hotunan sun dace da inda aka saka su akwai wasu bayanai guda biyu da ya kamata a ce na sanar da kai amma yanzu zan sanar da kai bayan baikon raliya da na koma gida take dai zubairu ya rasu nazir muka kai shi asibiti bayan mun kai shi asibiti ya ce wai in nema masa gafararka don duk su suka yi kulle-kulle kamar gidan nan ni dai na gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Hakika na yadda uwa uwa ce. Domin yau ce ranar da Dr. Sadiq ya furta mun kalmar yana so na kuma zai aure ni. Amma sai na yi kuskuren gaya mishi cewa ba zan sake son wani ba. Amma daga baya, na yi nadama sanar da shi haka. Shi ne dalilin da ya sa cika ga ina kuka. Raliya. za ki iya gyara kuskuren ki tun da lokaci dai bai kure ba dattar Sadiq dai mutum ne kamali mai kuma alkawari bayan shi ba na jin za ki samu wani a madadin shi umma na yi miki alkawarin zan gyara kuskure na la la la la kana mamaki ko ka daina mamaki hasali ma shine dalilin da yasa na gayyace ka cin abinci gidanmu kuma ita ce tsarabar da nake ce maka zan baka ma'ana idan ka amince zan baka kaina ka aura a araliya ba za a yi haka ba abbas shine masoyinki na farko rashin shi ne yasa kika ce kina suna yanzu da ya dawo sai ki koma gare shi a'a duk wani abin da zan samu a wurin shi kana da shi so kulawa kawaici sanin ya kamata girmama magabata na ka ba kyashi ko har sada a cikinta ka taimaka ka amshi soyayya ta ko matsalar da ke cikin zuciyata za ta kau gaskiya ne abin da ta faɗa doktor sannan ka yi la'akari da cewa kai mai ceto ne ba mai cutarwa ba a cikin hukuncin da zaka yanke yanzu dole sai ka aikata ɗaya ko kai ceto ko ka cutar da haka zaɓi ya rage gare ka ka amshi soyayyanta ko kuma ka ture ni na yarda da ke na amince ni da ke mallaci. Ah. sing ƙarya ce san ka ba zan dina ba ko ban numfashi